masallacin da aka gina shi domin karantar da al'umma da kuma nusar da su hanyar daidai don ba manta ba a irin wannan rana ta talata ɗaya ce da cikin ranakun da muke karatun wannan littafi na muktasar rahkamun jana'i na babban malami al'allama muhammad din albani wanda idan ba a manta ba muna cikin babin da ke magana akan asaratu alal jana'i wato sallah akan wato marigaya ko a ce jana'iza sallah a kan gawa mun tattauna matsaloli game da wannan matsala ɗin mun tattauna matsaloli game da malam yana ambata mu da na matsalolin gabanin a kawo mana magana akan sallah ɗin na matsalolin da muka karanta ina fatar mun kiyaye shi mun tsaya daidai matsala ta 62 inda malam yake cewa wata jibin su bi salatin janazar wata jibin jama'a wajibi ne a yi fi salatin janazar الجنازة في صلاة الجنائز الجنازة a cikin sallar gawa. wato ya yi da za a yi wa mutum sallah wajibi ne a yi jam'i kama ta jibo fi salawatar maktuba kamar yadda yake ba, a cikin salloli na farilla malam ya ambaci dalilai guda biyu dalilai guda biyu suka nuna cewa yan an zo za a yi wa gawa sallah to a yi jami'i yake dalili na farko mudawa matan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alaiya kasancewar annabi muhammad ina da abinci allah su tabbata a gare shi ya dawama a kan jami'i din da lokacin da zai sallar jana'iza to yakan yi jami'i sannan dalili na biyu magana annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ce sallu kamar aitumuni usalli yi salla yadda kun ka gani ina salla to bi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da mu inda mu salla ku yi da ya to kaga in zai salla yana yi cikin jami'i da haka mu ma idan za mu yi sallah din nan sai mu yi ta a cikin jami wannan shi ne karantarwa nan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala ya yi maganganu a kan wannan wanda su shi jiya da ya sau da a kan cewa ba wai yana nuna haramcin don mutum ya yi sallar gawa shi kare a ce sallah ɗai ba ɗai ba cikin magabata akwai masu irin wannan fahimtar akwai imamun nawawi ya ambata cikin littafinsa almajamu ya ce ta juzu salatul janazati furada bila filafi ya ce ya halarta a yi sallar jana'iza mutum ɗaya ɗaya bila filafin ba tare da saɓani ba babu saɓani ita amma wa sunna abinda an suna an su salli jama'a in za a gawa sallah a yi ta jama'a a yi ta shi a sunna amma ko ba da yi ba ne a yi sallar gawa mutum guda guda amma dai abin da an sunna a yanzu ku ba haka ba waɗannan matsalolin su ne ma da yake ƙoƙarin kawo muna domin al'umma su amfana eh, eh. kowa ne yin fita yaki da an fi haka don ba ya da ke shi imamun nawawi ya mutu wannan magana cikin ta almajamu ya ce babu wani safari ya halatta halatti ya halatta ya ce amma abin da a a yi jam in za a yi magawa sallah a yi jam shi a sunna kun gane to za mu tashi inda muka tsaya za mu zaki matsala ta 63 malaki wa akallu ma warada tun i'adil jama'ati fiya talatatu mun yi karancin ma warada abin da ya zo cikin tasirin shari'a fi in i'adil jama'a a cikin kullu jami'i in za a kulla jami'i abinda ya zo ga nasoshi na shari'a shi ne talatata mutu jami'i in za a kulla shi da mutu uku to shi ne jami'i duk da wasu malamai na ta jami'i yana fara da mutum biyu amma dai galibi in za a kulla jami'i cikin nassoshi na shari'a malaji yana fara hada da mutum uku fafi hadisa abdullahi ibn abu talha ya zo cikin hadisin abdullahi ibn abu talha Allah ya kara musu yadda yadda an na tsarhata da a rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sayyidina talha ya kirayi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ila umayr bin abi talha zuwa ga umayr bin abi talha hina zuwa fiye san da yaro wato shi sayyidina talha abdullahi bin abi talha to shi talha din lokacin da ɗan uwansa wanda ake kira umairu bin abi talha yar sai ga yace annabi muhammad sallallahu alaihi a gida ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci masa sallah fa atama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya zo wannan gidan fasalla alaihi bi manzilahu kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi sallah ga wannan mutumin a cikin gidan yayi mai sallah yawa muna fahimta da yan rasu dai na ɗana shi ya yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dan uwansa Umairu bin Abi Talha yaro yana neman annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo gidan domin a yi masa sallah kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je gidan ya jagoranci wannan sallar da wannan bawan Allah wannan sahajin wanda ake kira umar bin abdullah fa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da zuwan manzala sai shiga gaba wa kana abu talha wara'a abu talha yana bayan karku mance ba azhar ta zai ba na zai sallar da wata da Sallar ce eh sallar jana'iza ya sarki al'alama muhammad nasir jiri albani ya ce in za a kulla jami'i na sallar jana'iza yana fara hada da mutum yana sai kawo wuce da wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gaba wa kana abu talha wara abu talha yana bayan shi wa ummu sulaimin wara abu dalha ita ko ummu sulaimin tana bayan abu dalha kuna jin da an kai sallar walam ya kuma ahun gairu banda su babu wani kidan su da ne su uku ne marigayi umaru bin dalha sewa sai abu talha cewa sai mahaifiyar to nan sallallahu da turma ya shiga gaba don ya jagoranci ma umaru bin abi talha sallah idan ya shiga gaba gagawar gaba ne ita kuma shi wannan wanda ya gayyato shi a ba ɗala ɗin shi ko yana bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita kuma wannan tsohuwar tana bayan abu ɗala mun gane da ake sallako eh da ɗagari ta hun tsaya ya mana tsaye wurin misali kai ta hun a yi tsaye kan zirgin ba kadarta shi ne zai ba da tallafo gagawa ne kai wannan shi ne ya abu dalha ga irin bayan wani muna tare to ina wanda agaji ta hukai ma kakka biyu nan yoyo baya ne shi ko wannan shi ne tsohuwar nan umu sulaimu kun gane gudunar da aka zalar manzala ya shiga gaba ga abu talha ga wannan da cijiyar bayan haka an ka jera ga gawatar da amin kun gane haka an kai sallar da kun gana akwai magana saɓanin sallar farilla ko eh nace saɓanin sallar farilla yanzu yan farilla ta ya kamata a yi ciwon na agajin sai ce da wannan dama ko ko kuma dama ne da daban liman inda farilla ta ko na sai dawo dama ne ma sai zuwa ga tsohuwa ita ko sai zaman ta baya ko to amma da yake sallah ce ta jana'iza ga yadda aka yi mutum uku banda wanda ya rasu an gane ga ce zuwa zuwa eh isan muka. kaga ai so wasu uku kadar amma ai so eh eh su biyar ne mutum biyu su tsaya su zama guda neman ya wuce gaba mutum biyu fi zaun guda mutum guda a tsayar mutum guda a tsayar yan maza ne an gane ko da aka ne ke mai karancin da ake kulla jam'in sallah da su a ciki su ne mutu uku sai kawai hujja da wannan hadisi da manzo Allah ya zo shi gaba wa kana Abu wa ra'ab Abu Talha yana bayan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ummu Sulaimin ita kuma ummu Sulaimin ra'ab Abu Talha tana bayan abu dalha walam ya kuma ahun gairu banda su babu wani tare haka aka yi sallah jima da yake matsala ta 64 kullama ka surar janku kana afdalu lil mayyit wa anfa wato duk lokacin da kasurar jam'u yawan mutane ya taru to kana a fadar da jimayi ya yi farla ga mamaci wa amfan kuma ya yi amfani ga mamaci muna jin jama'a duk lokacin da taron jama'a ya taru da mamaci wanda ya rasu to wannan taron jama'ar gwargwadon taron jama'ar da suka taru to wannan ya yi mamacin nan balala kuma ya yi mai amfani ya ce da ƙaunihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallar saboda maganar manzan Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi yace ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin annabi ce babu wani mamaci wanda za a samu al'umman musulmi su yi mai sallah ya bulugu na mi'atar wanda adadinsu ya kai mutum ɗari kullum ya shafa'una hu, dukkaninsu suna nema masa ceto daga gurin allah illa shubbi ofi ba ta an ba su ceton wannan ba ma'anar sallar jana'iza an zo a roƙa ma ko a neman mawa alwarma an zo a nema masa ceto shi ne an ya saka ga da aka sa alhuskocin kwarai kamar yadda yau ya ne yana hannun hukuma yanzu ana wurin hukuma ba aka fada mutane masu kima da daraja sai a tura wayan yan sun ka dai sai su suna su a ba su belin wani to haka nan idan mutum ya rasu gwargwadon adadin mutanen da sun ka taru wurin wannan jana'izar gwargwadon falalar da zai samu kuma gwargwadon amfanin da zai domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mamaci wanda za a samu al'umman musulmi su tsayi su yi mai sallah wanda adadinsu ya kai mutum ɗari su nemi ceto ga wannan bawan allah illa shuffi ofihi ba sai an ba su ceton wannan bawa Allah wa bi hadisin akhar a wani hadisi na daban aka ce illa busara da mu fati an yi mai gawara ta yake don shi mamaci gwargwadon adadin jama'a da suka ce wurin nan da yawa gwargwadon falalar da zai samu da amfani da zai tsara idan yanzu idan mutum ya rasu gatar da 'yan uwa da dangi za su yi mai shi ne su yi ƙoƙarin baya da sanarwa isassa ta rasuwa ne da kuma ganin cewa al'umma sun halarta kuma alhamdulillah mutane na ƙoƙari da yanzu za a ga misali idan aka turo maka sanarwa da kowa ne za a yi jira'ita lokaci kaza sai kuma za ka tura ma wanda ake hulɗa da shi ko ya tura ma wayanda yake hulɗa da kaga nan da minti goma sanarwa ta shige ko'ina mutane sun samu labarin rasuwar kuma sun samu labarin kayan ɗin da za a yi sallah kuma in kun duba social media ta taimaka kware da gaske wayanda suke ba da sanarwa da suwa yasa a gada irin adadin mutane daga halartar sannar jana'iza yanzu a da babu da yin ta sannar jana'iza ba ka ganin wasu mutane da yawa amma yanzu alhamdulillah in abinci an yi rasuwa gaskiya ka ga al'umma su yi dandazo sun yi mutum ɗari to kaga ashe mamaci ya sami mutum ɗari musulmai su halarci sallah ta yi to zai sa allah subhanahu wa ta'ala ya ba da ceton wannan mutumin saboda waɗannan al'ummar musulmi ko kuma Allah subhanahu Allah ya masa gawara to kaga sunan mutum samu gawara ta ubangiji yi arziki Allah ya sa mu dace um wa yi yughfaru lil mayyit malaka kuma ana yin gawara gaban mace walau kana al adad aqalla mai ake ko da adadin bai kai ɗari ba ko adadin mutanen da suka je sallar na yi ba to ana iya dacewa da Allah shi gawara ga wannan mutum idan kanu musulmina idan ya kasance wayanda suka je sallar nan musulmi ne lam yukhariduhum lam yukharidu tauhiduhum shay'un min ash-shirk indai wato tauhidinsu da shi ɗaya da kuna ji nan mutum ɗari musulmi to sai zan ba su da ɗari ba amma cikinsu waɗanda ba su kai ɗarin nan ba suna tauhidi to su nawa na su kuma zamu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma min rajulin muslimin yamut ba wani musulmi da zai mutu fa taqumu ala dinazatihi 40 rajulan a samu mutum 40 sun tsaye kan gawa tai sai masa sallah kaga an da ce ni mutum 40 mutu arba'in da in ma akwai misali a ce maza ashirin da biyar mata goma sha biyar mutane na kowa mutane na ba mutane ne yadda idan ana gaba ba adadin mutane da yawa han mata ana tattu su taho a yi ya halarta, tun da maka in ramin sallar gawa ba da maza da mata muka yi ba kuma maza ta kai har da mata ku to konan ba hana konan ba hana ina haka ce mutum ya rasu za a yi sallar jana'iza a hilin iri? ana wasu tawagar mata na iya zuwa idan sun kace suna cikin zan samun tunanci su dawo nan bayan maza su yi sauru a yi sallah da su a gama su dawo su gida ba da yi su sai mawa ba fara haka eh eh gaskiya ne yace kun ga irin ran juma'a ya kace akwai sallah ga da mata suna yi to ko ba wannan ba ko zuwan sun kai can idin ba da nina sun kai ba da nina sun saboda min adadin jama'ar gwargwadon adadin jama'ar da suka ce mutum ya yi falala ya yi amfani gari yan an samu musulmi mutum ɗari to sai allah ya gafarta masa idan aka samu mutum arba'in cikin mutanen ga arba'in babu wanda sa ya tuɗa da shirka to ka ɗau ba ƙarfin aiki na samun mutum arba'in duk masu tauhidi babu wanda tauhidin ya tuɗa da shirka ba za ba ƙarfin dagata to inda an sami su to shi kenan illa jafa'u Allah fi da Allah ya ba waɗannan mutum arba'in ke son wannan mamacin eh a kowace dalari ba inda an samu mutum arba'in masu tauhidi wayanda tauhidin bai cuɗanya da shirka amma kaga waɗancan mutum ɗari ko da an samu waɗanda ke shirka cikin in dai ɗari na zuwa ɗari da ishirin ɗari da hasbin ɗari biyu ɗari uku wannan duka babu matsala Allah zai ce kun zo bi ta ceto na wane to na ba ku ceto ne na yi mai gahara ashe ga sallar jana'iza ba ƙaramin ba. darajar da falalar da a cikinta ba ƙarfin abu ne ya sagatar da za ka wa mutum yaro da Allah ka yi ƙoƙari ilan kai ne sikon na arba'in ilan kai ne sikon na ɗari ka yi ƙoƙari ka halarci nan sallah Allah ya damu dace wannan matsala ita ma mun ƙare da ita mun tattauna matsaloli guda ne matsala ta farko maganar jami matsala ta biyu shine gwargwadon adadin jama'a da suka taru wajen sallah da mamaci gwargwadon fadada da abbanin da zai samu idan an samu mutum ɗari musulmi wannan mamacin Allah zai ba da ceto ne gari a wata ruwaya Allah zai mai damar in an samu adadin bai kai ɗari ba an samu sun arba'in cikin arba'in din nan duka taurijin ba wanda ya gurɓata da shirka shi ma sai Allah subhanahu ta'ala ya ba da cikin wannan bawan Allah zuwa ga wayannan bayan Allah matsala ta gaba shi ne wa yi sahabu an yi sabuwara al'imani salatata safufe ana so idan za a yi sallah ta jana'iza an yi sabuwara al’iman a yi sahu bayan liman su kufin sahu wajen wani abu ko ana so idan adadin mutane bai da yawa in adadin mutane na da yawa in sabu ya kai goma haɗari ɗan matsala amma idan aka adadin bai da yawa sai a yi ƙoƙari a kaskawa mutanen nan su dawo sahu ya yi a ce a yi sahu guda a'a madadin saman nan guda sai a kasa mutane su zama an yi musu hukumu ba da ke wannan ana su haka yake fasa'idar ko ma abin da ya sauru da hadisai ne saboda hadisai guda biyu hadisai guda biyu an gane ko yace kuma hadisan nan guda biyu sun daga sun gabata an kawo su to kaga nan abin da ya kamata mutane su ba abin ƙarfi duk da alhamdulillah ana yi da inda aka ji a ga jama'a ba su da yawa sai ka ji an ce to ai mai sahu abin nan ai sahu shi ma duka ƙarin falala ne da daraja ga shi wannan mamaki, Allah ya sa mu matsala ta gaba wa idza lam yujadu ma al imam Zaira rajulun ghayra idan za a yi sallar gawa ba a samu ba tare da liman namiji guda ɗaya aka samu namiji guda ne wanda za a yi sallar gawar da wannan namijin guda la ya kifu hiza abu zai tsayawa kawada da kawada da jima a ce misali liman da aboki ne sannan ga tawagar mata ko ga mutum guda to yanzu a yi sallah shi yanzu wanga da zai atar da liman zai sha bari ya je ya yi sahu da liman a sallar gawa ba zai yi haka kama huwa sunna fi sa'ir salawat kamar yadda za sauran salloli ne na farin ko na fila to abinda a sunna in tare da mace ake ko mata shi namiji zai ce inda liman su jira ta yi ba sun da sallar jana'iza ta to abin ba haka yake ba to ya za a yi ba yake ba halifar ima shi namijin nan guda ya tsaya bayan liman in ya tsaya bayan liman mace da kuma bayan su in guda ta in ma biyu ne sai su koma bayan wannan na bayan liman sai su yi sahu kamar yadda gwada mana ɗazu ta da yan agaji ga marigayi nan kwance ga liman sannan namijin nan ya dayo bayan liman ya tsaya su ko mata ko mace guda sai su kuma nan bayan wannan bawan allah sai su yi tsawon wannan ita ce abin da ya tabbata a shari'a in za a yi masal in za a yi sallar gawa malai ke da hadisin mutakaddim fil mas'ala saboda hadisin da muka ambata wanda aka yi magana na hadisin Abu Talha da Ummu Sulaimin wannan hadisin da muka karanta da kaga wannan hadisin hujja yanzu za mu ji sai in za a yi magawa sallah waye ya yi tantantar ya zama limamin da zai jagoranci yi magawa sallah waye tantanta in za a gawa sallah waye kowa tantantar ya zama shi ne liman Wani ya ce matsala ta 67 mala ya ce walwali auna ibo wali ɗan da ce wali waye wali shugaban al'umma yanzu misali aka zo za a yi sallah gwamna ya zo eh sarki ya zo wa ya tantance girgi bai ba da sallah wa awali gwamna gwamna ya kamata ya ba da sallah saboda daga wannan lokacin ya jagoran kuwa yawa kuna fahimta in gwamna ya ta yi to shi zai ba da sallah allah ko ya sa gawar nan ko ta wasa ko ta wasa ko limanin gari na yaron in gwamna bai nan mataimakin gwamna ya yi in mace ba sun gona bai nan sai sarki ya ba suwa in sarki bai nan sai kun zai ba suwa na? e to wannan ba su da ra'ayi ɗaya na eh malam ba su da ra'ayi na ko kuma kilan su ba su san da cewa an suna da wani matsayin a to yanzu wane sarki na kasa ga aka bai iya da iya sallaga ba wane gwamna na abuta bai iya sallaga ba wane mataimakin gwamna na abuta bai iya sallaga ba kawai suna yin suna kawo da kai kuma da suna daurewa su yi da martaba su da darajarsu ta ƙara ɗaukaka da su da martaba su ta ƙara ɗaukaka tun da lura ga kana iyawa ban sai da za a yi musulmi wanda ya tahi ƙasa gare cikin musulunci ba a ce wai bai iya yin sallar gawa ko a ce bai iya jagorantar mutane ya ba wa sallar jana'iza abu ne mawuyacin ni dai abin da na fahimta su dai suna kawo da kai saboda jin nauyi da kunya amma dai dama kam shari'ar musulunci ta ba su aika masallar juma'a ne eh yanzu duk wani masallacin da za a buɗa garin nan idan mai martaba sarkin Kano yana da bukata sai ya je ya ba da sallah sauran liman mai su bi sallah a nan jihar kano ba yana waruwa ba sarkin kano ba yana ba da sallah ba duk wani masallacin da za a buɗa na juma'a shi ka ba da sallar juma'a shi ka bayarwa to da kamu ma namu da za su yi agarin wala muna so su shiga gaba su ba da sallar juma'a to wani aiki ne ne aiki ni dai na tabbatar da namu na iyawa na? a to ga wanda bai iya ba to mu namu ya iya eh suna da namu ya iya yi muna muna da shawa eh wallahi ina gaya ma yau malar karatu karatun da nake wurin ga yau in mai martaba na ka yi dai duk wani wanda adarawa ne kasa gaina wurin ba haka ba ne to in ku an ke yau shi zai ba da sallar jana'iza allah kaɗai sau wanda ka zuwa wurin haka dai an ka ce sallar juma'a ko da bai jagorance ta duka ba wani dai lokaci kawai sai ce a gaya ma liman ya tsaya ya huta satin ta ni zan ba da sallah kawai shi ke nan ya hanga ce wani wuri za a buɗe wani masallaci sai ce shi zai je ya ba da sallah ya jagoranci hudu ba ya bayar da sallah shi ke nan wallahi malam ba su da ra'ayi ɗaya da kazalika shi ma mataimake da zai iya waɗanda duk suna iyawa galibin 'yan majalisa mu na argungu na kusa ga bai martaba alhamdulillahi da yawansu ni na sura da suna iyawa iya dai kawai wani lokaci suna ɗan kawai da kai dai kasu shiga gonan malamai to amma tun da dai an ba su dama da haƙƙi don ba su yi shari'a ta ba su dama yanzu kaga an ci sallar jana'iza wanda ya kuwa cancantar ya jagoranci sallar jana'iza shine wali shugaba a nan kabi sarkin kabi in gauna ya zo gauna ya bai in ya ce sarkin kabi ya bai shi kenan sai shi ya ba da sallah in bai nan mataimakansu su bai ai inda ana haka nan da su ba malaman suna gyara kansu suna ƙara zuwa su ƙara karatu wala malam ni wala ina goyon bayan haka don dole malamai su ƙara gyara zamansu sun su karatu ka san cewa wata gaza da za ka so ka yi gaban sarki ya yi karatu in yi kawai da abin da ba haka da yi ba kadibi abin da ya faru kano zaman sulhun da an ga kano wawan ƙarshe masarauta zaman sulhun da an ga shekarar eh zaman sulhun da an ga shekarar kuna tare ni wazirin kano shi yawan ƙarshe shi ajagora shi ya shugaban zama yana karantawa yana fassarawa saboda haka wannan malam yasa aka sakuwa ta yi gara ka nemi ilimi tun gabanin girma ya zo ma in girma ya zo Allah ta kai karatu to girman ka zai ƙara ɗauka saboda haka wajen sallar jana'iza gabanin al'umma su da suka cancanci su jagoranci wannan sallah ɗin eh eh wai ko da sun sani in ba su yi ba su da laifi ba su da laifi tun da haƙƙar su suka yi zuwa nauyi ne na amma sai suka suka suka aje nauyi kamar yanzu a ce misali limamin masallacin da ko to sai a zo sallah sai ce malam ba mu sallah ka gani yasa ai akwai abin da suka yi wanda za ka gano alamar suna da haƙƙi yanzu misali idan muka zo za a yi sallar gawa a nan argungu za a gami martaba ya ce ina limamin leka ko ya ce ina limamin kami ba musalla saboda lokacin gawa ko taka ce hukuma ta riga ta shigo ta tsa mutane ba su san hukuncin shari'a ba in mutum ya san hukuncin shari'a to ko kana da malamin da aka sai ba da sallah in sarki ya torin nan wannan naka ya tsaya shi zai ayyana wanda ya nusa ya bai don haƙƙi ne na duk wanda ya sa jagorancin jagoranci sallar nan shi zai jagoranta marje shi to da aka san gina damar ce limamin leka ba musalla limamin kabi ba musalla ko ya sa wani cikin malamai ce ba da sallah in ya gada ma sai ce ku jaye ne bari ba da sallah ku gyara sau shi waiwayo shi kai gyara sauka eh zala kai ba ba za ka so a ga wannan lokacin ba haba mala Allah ya samu da to shine malai ce wal aw wato shugaba ko na'ibinsa a haƙƙu da imama su suka cancanta limanci fiha a cikin abin da ya shahi sallar gawa minar waliyi sama ga waliyin gawa kaga waliyin gawa shi ne ɗan marigayi wata murgiya ko koyar ne da sauransu to sarki ko shugaba shi ya yi cancanta da hadisi abu hazin saboda hadisi abu hazin ya ce inni la shahidi yau mata hasanin na ali ya ce ni na halarci ran da hasan ɗan ali ya yi rasu fara'aitu da hasan na Aliyu, sai daga hasan dan ali naga hasan sayawa fara'aitu al-husayn na Aliyu. kagaran da hasan ya rasu yace sai naga husayn na Aliyu, kun gane husayn ku sai naga husayn ibn ali yaqulu li sa'id ibn ibn bin 'ad yana ce ma sa'idu dan asi wa da ana fi unuqihi yana suka ta ga waya waya kula yana ce ta kaddam ka shiga gaba wannan kaga ai Husain bin Ali ne waliyin Hassan bin Ali amma bai shiga bai ba da sallah saboda ga gwamna na wancan lokacin sai ce ma gwamnan ka shi gaba gaba da sallah mana kai adda haƙi yana zungura ta yana kai haƙƙen gana kun gane ko? ne eh. waye kulu yana cewa ta ƙaddam ka shiga gaba walaula annaha tun? da ba sunna bace gabatar da shugabanni idan aka zo sallar gawa a ce su za su jagoranci sallar nan da ba suna bace ya ce ma kaddamtuka da ban gabatar da kai da daga abinda a suna a gabatar da su ya ce wa sa'idu shi kuma sa'idu a wannan lokacin shi ne amirun alal madina yau mai shi ne sarkin madina a wannan lokacin saboda haka tunda shi a sarki shi a gwamna shi yake suke ba da saboda su ga waɗanda wannan hadisi hujja ce ko ba hujja ba ce eh wannan hujja ne amma galibi ba mu ba mu cika yi ba eh eh gaskiya ne eh, wani wani mai shari'a ya ce galibi abin da ya sa abin galibin wasu daga cikin sun shugabannin ba su karatu ya sa galibi ba a yi abin da ke tutun da wasu sun yi su wanda kake litri yanzu misali na buga mana misali kan ne na iya bai bai ba duk inda adda sarkin da kake yayi yayi muna da su wanda sun yi karatu sai su gabatar wanda ba su yi ba kuma sai su hankura su bari malamai su amma duk inda an da haƙƙin suna da Allah su yi wannan na ƙara ma musulunci ne. da yanzu duk wanda ya zo sallah aka ce yau a yi sallar jama'a ga mai martaba ya jagorance ta malam musulunci ya dauka bai dauka ba ya dauka saboda gaskiya muna kira da jagororinmu waɗanda ka iya yi su daure kuma abu ne mai sauƙi mun tabbatar da za su iya Allah ya sa mu dace hmm. wa kana bainahum shay'un tsakanin su akwai wani abu matsala ta gaba fa in lam yahduru wadi idan ba a samu shugaba ya zo ba auna ibu guna izinsa wal ahqqu bil imama wanda yake tace limanci akara ahum likitabin lahi wanda ya yi mutane iya karatu littafin masana ƙur'ani sunna da sauran wasu abubuwa sai dai ba kuma irin waɗanda ɗai mutum ƙur'anin ɗai ya haddace bai sau kwanciyar shari'a don muna da wanga matsalar ga ya mutu ya da su ƙur'ani amma da ƙaunar da ba a da za su zo ba ke gyaran su ba irin su masana ƙur'ani sun yi karatu sun san hukunce-hukunce to bai yiwuwa wani shi gabansu yanzu misali wannan masallaci ta ga limamin juma'a da ke jagoranta masallacin ma da shi ƙur'ani wanda ka ba da hamsu salawat ma da cin ƙur'ani to kaga irin wannan in ka duba su ne ake magana su suka cancanci zama limamai in babu surta sai a samu wanda ƙur'ani ya ɗaya mai laushi sai a sa eh. fa'in lam ya hazo wali luwali auna wa wadda haƙo bil imama a li kitabillahi Tumma ala tasdid sannan sai a biyo tsari allazi wa da zikirhu wanda ambato ne ya ambata ya jerartu fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam cikin magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗo da suka tace su zama limammai eh gashi na ya muna da lokaci ko su tsaya Eh? ya wuce ko to jama'a kun ji lokaci na nuna mana halinsa amma dai takaitar takaitawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya cancanci ya jagoranci jama'a su ne wanda yi sanin littafin Allah yan sun zama cikin sanin littafin Allah daidai wa daida mai sanin su ga annabi sallallahu alaihi wasallam yan sun zama daidai wa daida wanda ya gabace yin hijira wanda ana amfani da shekaru yanzu zama daidai wa daida sannan wanda ya gabaci shekaru har shekaru ana la'akari da su annabi ce kuma kada wani mutum ya jagoranci wani mutum inda ya shugabanci duk inda ka san wanga masarautar mutunta to karka jagoranci ya ba da sallah sai da ya shi in ba da yadda yi ba karka bayan karka yi duka ya haka Allah ya samu dace yana jin nan za mu tsaya sai wani mako ya Allah ya nuna muna za mu dora inda muka tsaya a cikin mu a karanta daidai amin abin da mu a karanta daidai Allah shi ba mu dadarsa kurakurai Allah shi yahe muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله